Fiye da dabbobi miliyan biyu da rabi aka wa huji a yayin wani farfagandin shashawa a cikin yankunan da ke fuskantar matsalar rashin kwanciyar hankali cewa da difa tilaberi da tawa harabar ministan ilibaji da taimakon cecr ta shirya da wannan aiki. 'yan takarar nan dubu da ɗari takwas da suka samu cin nasara ga shiga jerin ma'aikatan harabar kiwon lafiyar al'umma a shekara 2016 yau da sahe kwamitin ƙasa ya soke cin nasarar za ku ji wakilin nasu a cikin shirin. a shafin rahoton na musamman za mu ɗuma bisa ga cutar daji ga yara a ƙasar Nijar mai kama yaro 60 zuwa 80 kowace shekara a cewar wata jami'ar kiwon lafiya ta wannan fanni a babbar asibitin ƙasa a nan yame. barka barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga labarun kamar yadda suka kasance. Kimanin mutum goma suka mace gami da wasu da suka raunata ɗakunan zana suka tauye kurmumus biyo bayan wani harin da wasu 'yan boko haram suka kai cikin anguwar dileram ta ingigimi cikin jihar difa a jiya da dare wasu 'yan kunar bakin wake sun farma harabar jandarmu da kewayen harabar gundumar har zuwa harabar ma'aikatar magajin garin wata mace ce ta tada bom ɗin da ke ɗarme ga jikinta haka wata majiyar garin ta bayyana ma studio kalangu banda mutum goma da suka mace wata majiya na maganar wasu mutane hudu da suka rasa da aka rasa inda suke wasu mutum shida kuma da suka raunata an zabura da su a asibitin difa fiye da dabbobi miliyan biyu da rabi aka wa huji a cikin yankunan difa tilabir da tawa da ke cikin shimfiɗo inda wato ake fuskantar tashin hankali wannan wato gangami dai na aikin harabar ministan ilbaji ne taimakon da wato e, kwamitin ƙasa da ƙasa na kurarushe sai sayar ya musu a cikin watan janairu zuwa watan maris jagoran tsarin sai sayar a ƙasar niger jean pierre nere ya bagabo ya nuna farin cikinsa ga fasar abin da ya faɗa ma adama da dawaki Gurin da muka sa a gaba shine mu yi wa akalla dabbobi sama da miliyan biyu huji, amma mun ma wuce haka tare kuma da amfani da kayan aiki kaɗan. Mun baiwa mu kayan aiki kuma sun bazu har inda ke da wuyar zuwa kamar Walam, man gaise a jihar Tilibiri da kuma arewacin jihar Tawa. Kafin a je cikin waɗannan yankuna masu matsalar tsaro, mun tattauna da shugabannin al'ummomin yankunan inda suka karbi shirin na baiwa dabbobinsu kariya da hannu biyu. Inda ya muna saura yanzu haka shine arewacin Walam wajen tango-tango. akwai tawaga can za ta kammalawa nan da kwanaki uku zuwa hudu amma a sauran yankuna komai ya gudana kamar yadda ake so Kwamitin ƙasa ya sokar da samun jarabawar ma'aikata dubu da ga buƙatar harabar ministan kiwon lafiya a yau da sayan nan a wani lokacin nan ne sakamakon na wannan shari'ar ya bayyana kuma ya yi watsi da tambayar da kwamitin 'yan jarabawar ta 2016 ya gabatar ali mashalile shugaban kwamitin koyaya ya gani ga wannan sakamako inda ya ce a mu na 'yan ƙasa muna gani abin da kotu ta ɗauka shine mafi a'ala shine mafi alheri kenan mu mun ba da zaɓi ga Allah muna kira da abokan su sa haƙuri cikin zuciya saboda mun ga sun yi ƙoƙari jan namijin ƙoƙari abin da aka yi dangane da ita wannan kokowa da muka yi mu muna cewa cikin tarihi a namu gani abu ne mafi wuya a samu irin shi mutane sun nuna ƙoƙari mutane sun yi kokowa kuma insha Allah za su samu sakamakon wannan kokowa da suka yi kokowa da suka yi sadaukar da kansu ne suka yi don saboda ko a gaba irin abu wanda ya yi kama da haka kai ya sake abkuwa A wani fannin kuma mai garin Tigidit a cikin kwamin ɗin karkara ta Adar bisa na kilomita 60 daga Agades na kira da kakwasar muna na a gina musu gidan likita Yakub Hamad ya kuka da matsalolin da suke fuskanta inda ya ce. wallahi kullum muna samu matsala nan da gidi ko san ta babu da shi wannan mun kai ko kama da uke san da haka nan nan ka kama na har agatis duka babu likita gari akwai lakwal akwai mutane kuma yawan accident wallahi na kawo mu matsala yara namu sun ka fadda mutane nan kuma kullum suna fadda su haka nan shi yasa gufarnar da sauran hukuma na agar da adarbi san duk su yi kokari su mu an likita nan gidi shine kibiya na accident ba a yi kwana goma ba yi accident ba kowa ya san da haka nan amma dai har yanzu ba mu ga ko halamun likita Bari mu isa yankin da magaram, yinin jirgi na zandar zai iya kasancewa a yi amfani da shi ga ɗaukar mahajjatan shekara ta 2019 haka dai Nasiru Saidu mai kula da al'amuran sadarwa na hukumar Koho ya bayyana wannan matakin zai kawo sauƙi ga zirga-zirgar ɗaukar mahajjata tsarin da tun can a yame ya zamanto nan ne ake gudanar da shi. Mutari Muhammadu fasara muna kalamun nasa. Muna ta ƙoƙarin nazari a kan wannan damar tare da masu kamfanin jirage da za a zaɓa na ba su jigilar mahajata kuma abubuwan ba ƙarƙashin kulawarmu suke ba. A matsayinmu na hukumar koho za mu miƙa wannan buƙatar na ganin cewa waɗansu mahajata an ɗauke su daga filin jirgi na zandar. Ya danganta da tsarinmu idan muna iya yin haka cikin lokaci kun san akwai da yawan mahajata na difa maraɗi Sandar da ma agadas da suke iya tafiya a wannan bangare. Ya danganta da tsarin da kuma sanarwar bada kwangila ga ƙwararru a fannin. Idan suka amince mu kuma za mu ɗauki matakai za a rage wa ya mai cinkoso. Bari mu leka yankin adar Yau kwanaki hudu ke ga a wato birnin tawa ake fuskantar cirewar lantarki lamarin ya wato alakantu ne da wata matsala da aka samu ga wani transformer lantarki da ke illela a shi ne wannan dalili bari dai mu saurari fasarar bayanin shugaban gidan wuta nijilak ta yankin wato hamza albashir inda ya yi wa wakilinmu Abdullahi su karin bayani. daukar wutar lantarki da aka samu a 'yan kwanakin nan yana da nasaba ne da lalacewa wani injinar transformer da ke baiwa yankunan Ilela ba da gishiri buza keta da tawa da kewaye wuta. Da muka bincika matsalar ta samu asali ne na lalacewa injin wanda shine yake ba da wuta ga waɗannan wuraren da na zana. Mun nemi taimakon ƙwararru da suka zo daga yamai da aka duba ya nuna cewa wani karfe ne a cikin transformer ya lalace sai an canza shi jiya da maraicar da muka ga kayan ba sa iya zowa cikin lokaci mun ɗora kayan sake wannan transformer a cikin wata mota da za ta zo za mu saka wani sabon transformer da zai maye gurbin waccan tsohon injin da ya lalace kafin a kawo karfen da za a gyara wannan transformer Yau rana ce da aka keɓewa wasan kwaikwayo a faɗin duniya baki ɗaya, don haka Studio Kalangu na aza ta ayar tambaya ga makomar wannan wasar a ƙasar Nijar wadda take fuskantar matsaloli da dama. Tawagogi kamar ta su Yaji Dogo sun taka rawar a zo a gani ta wannan fanni ga fasar shaidar Yaji Dogo a firarsa da Maryam Jallo ta wayar talho. Mun muna yin wasan kwaikwayo ne na ƙauye. Wasan kwaikwayo ne da yake zuwa ga al'ummar karkara domin wayar da kawunan su. Ba wasan kwaikwayo ba ne na Faransanci da ake rubutawa. Wasan kwaikwayo yana nan da ɓacewa saboda ba a daɗe ba a ranar Lahadi. Ina sauraron wani wasan kwaikwayo da muka yi sai aka maimaita shi da karfe goma sha biyu na dare. To a lokacin wa yake farke domin sauraron wannan shirin. Don haka ina ganin tsarin bai ba. Ni ina ganin wasan kwaikwayo na Beto ana yin sani don jama'a masu ilimi. Mu kuma muna yin sani domin taɓa ɗimbin al'ummar Nijar. Ina iya cewa babu magada ga wasan kwaikwayo a Nijar. Lale kam wasan kwaikwayo yana da salo guda uku da ake akwai a cikin ƙasar Nijar, akwai na gaba da gaba da jama'a, na tarihi da na wayar kai. Bitoji, daraktan tsarin wasanni na Aren Theater ya ce, ai salon waye kai ya fi samun sayarwa, bar dai mu saurari abin da ya faɗa ma Maryama Jallo. wasan kwaikwayo na taro wato inda mutane da dama ke taka rawa wasan kwaikwayo na waye kai da wasan kwaikwayo na kawo labarin wanda aka cutarwa dukkanin waɗannan wasannin kwaikwayo na cikin rukunin wasannin kwaikwayo na waye kai ana iya cewa ma irin waɗannan wasannin kwaikwayo ne ke amfanar masu yin su wato 'yan wasa domin mun gano cewa duk waɗanda ke wasan kwaikwayo na bainar jama'a na radio da sauransu sun sami amfani domin akwai ƙungiyoyi masu ba da kuɗaɗe sai dai kuma ana magana ne kawai kan abin da wanda ya bada kuɗinsa ke son ya shi alhali shi wasan kwaikwayo yana kawo labarin al'umma ne na koya ne ta hanyar kallon waɗansu akasari mutane na ganin cewa ba a yi kokari ba a baya ba gaskiya ba ne mutane sun yi aiki sosai kuma sun ba mu damar samun lokaci mai yawa wajen tafiyar da ayyukanmu Yanzu dai ta tabbata tawagogin kwallon kafa na MENA na Nijar an fitar da su daga jerin masu shiga gasar neman kofin a ƙasashen Afirka na 2019 'yan tawagar ƙwallon kafa na ƙasar Nijar wato na Masar su ne suka ture na ƙasar Nijar ɗin kuma 'yan ƙasa ga shekara 23 wato 'yan ƙasar Cote d'Ivoire ne suka fitar da su. Komi an dalilin kasancewar haka? Laftana Abdulkarim, sakataren ƙungiyar AS Guard National ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani. Asuman Shinami ya ce. A karawa da kasar Egypt ban iya ganewa 'yan wasa kamar Adebayor a saka shi a rabin lokaci na biyu. Dan wasa ne mai hazaka wanda ke iya taka rawar gani ko cikin wani hali. Idan aka ɗauki misalin karawa da Cote d'Ivoire, an samu matsalar haɗin kai. Muna da 'yan wasa masu ƙoƙari amma ba su baiwa juna ƙwallo. ne son yake ya jefa kwallo a raga. Wannan matsala ce. Ina ganin kamar ba su da natsuwa idan suna wasa. Wataƙila suna sa nasara ko 'yan kallo a rayuwarsu. Wani lokaci sai ku ga 'yan wasa sun canza ɗabi'a da zaran 'yan kallo sun yi magana. Ni ina ganin cewa idan dan wasa ya soma wasa kamata yi ya manta kwata-kwata da 'yan kallo. Kar a sa rai ga nasara ko shan kaye. A mai da hankali ga taka wasa ta kwarai ta yanda ko kun sha kaye jama'a za su san cewa kun iyaka kokarin ku. Studio A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 90.3 zangon FM. a tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a ballai Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. E, studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar ka sha labaru da gumiginsu kuma daidai lokaci yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar cutar daji ga yara musamman ma mai kama idanu abun na ɗaukar hankali halin kamuwa da hannun kamuwar yana ƙaruwa kwarai. kowace shekara ana ƙididdige halin kamuwa 60 zuwa 80 a cewar dr sahadatu adamu da ke harabar wannan sashe a babar asibitin ƙasa a nan yame a fira da ta da habibu garba mutar muhammadu da hawa usman ɗauke da fasara akwai cutar kansa iri daban-daban da ke kama yara a nijar da wani karon ba a ma san su sosai ba duka da yake ana ɗaukar ɗawainiyar masu wannan cutar kyauta a sashen da ake kula da masu cutar ta kansa a babbar asibitin birni mai ƙarin bayani tare da Dr. Sahadatu Adamu. Akwai ciwon kansa na yara. Yau shekaru uku kenan da muke ɗaukar nauyin yaran da ke fama da wannan ciwon. Kuma a kowace shekara abun karuwa yake. Ciwon kansa iri-iri ne. wanda ya fi yawa shine na idanu wanda ake ce ma retinoblaston matsalar ita ce sai ciwon ya yi kamari ne ake kawo yaran likita sai komi ya lalace abun akwai wuya sosai na biyun shi ma dai ba sauki shine ake ce ma nephroblaston kansa na koda na yara na ukun shine lesemi kansa na jini sai kuma lymphom na hudunsu su ne dai muke fama da su a wannan cibiyar da ke kula da ciwon kansa na yara ta babbar asibiti ta birnin yamai Merci. ici à l'hôpital national. A naku bangare yaya batun ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya. A prison charge de Muna samun taimakon magunguna ta hanyar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni. Ƙungiyar da ke taimaka mana ita ce ta tarayyar ƙasar Faransa da ƙasashen Afirka mai kula da cututtukan ƙananan yara. Ta hanyar wannan ƙungiyar nema muka samu horo na kasancewa ƙwararrun masana kan ciwon kansa na yara. Ƙungiyar ce ke ba magunguna magunguna kuma take ɗaukan nauyin yara kyauta ruwan Allah kan magunguna na ciwon na kansa musamman ma yaran da ke fama da ciwon kansa na koda. Ana bin su sau da kafa to yaran suna warkewa kwata-kwata. A yanzu haka muna da yaran da suka warke yau shekaru biyu kenan. suna cikin koshin lahiya. Yaya adadin yara da suke ɗauke da wannan cutar ta kansa a naku sashen? A nan cibiyar da ke kula da yara masu fama da cutar kansa a babbar asibiti ta birnin Yamai Adadin yaran ya kai yaro 60 zuwa 80 a kowace shekara. A shekara ta 2016 yawansu ya kai gomiya tara da hudu. A shekara ta 2017 yaro 65 ne. Wannan kuma waɗanda ke zuwa asibitin ne kawai. A shekara ta 2018 mun samu yaro gomiya tar da shida. Abin yana da yawa kuma yana tayar da hankali domin a kowace shekara adadin yaran karuwa yake yi. karshen labarun kenan bayan labaru da zabarmanci da kuma harshen faranzanci za ku ji mahawar studio Kalangu bisa batun kwanciyar hankali a yankin Tawa a halin da gundumomin da ke cikin dokar taɓaci ke ciki tare da Alasan Kuzi Muhammadu ai saurare lafiya.